ce wai babin da ke bamu gushe ba muna cikin littafin kasuwanci yana bayyana babuka da sana'o'i da kasuwanci sai da sayarwa cinikayya iri iri yadda waɗanda suke ya kamata mutum ya nemi wani yana yi maimakon ya zauna ba shi da sana'a sa'an nan kuma ya zo sai ya shigo da waɗansu hadisai da suke kwaɗaitawa 'yan kasuwa da waɗanda Allah ya horewa abin hannunsu su taimakawa waɗanda ba su da shi in ba haka ba rayuwa ba yadda za a yi rayuwa ta tafi yadda Allah ya sa ya tsara rayuwarsa kenan eh, rayuwar dan adam kenan wa Allah ya ba waɗansu sa'annan ya ba wa'ansu kasa da haka wa'yansu kuma kasa da haka wa'ansu ba su da shi sai ya tsora hakkin wa'anda ba su da shi a kan wa'anda ke da shi na zarka da yake wajibi sa'annan na sadaka da alkhairai iri-iri gogi na alkhairai to duk sa'an da wa'anda ke da shi suka rike abin su ba sa bayarwa sun yi kuskure wannan zai sabbaba masifu a kasa shi yasa sai malam ya shigo da waɗansu hadisai da yake kwaɗaita wa 'yan kasuwa yaya za a yi hulɗa tsakaninsu da ƙananan 'yan kasuwa ya za a yi hulɗa tsakanin su da magidanta da ke zuwa su sai abinci bashi ko su sai kaya bashi ba su da hali shine yake faɗaita musu to shine yau ma wani hadisin da zamu karanta cikin wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin abin da yake ciki shine malam ya rawaito muna qala haddathana hisham ibn ammar قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أنكر بودك أبو هريرة الله كان مسيدا لك من ظن الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله إرادة أن يشر الله ثبت أغريش يتي كان تاجرا يداين الناس yace akwai wani attajiri wani ɗan kasuwa ya kasance yana ba mutane bashi يداين الناس فإذا رأى مبصرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه cikin waɗanda yake ba ba su suka in ga wanda ba shi da adan ba shi da hali sai ce ku yafe masa kada ku ce ya biya kada ku nemi ma'ana a goge sunan sama an ba shi bashin ya je sayar ne ya saya ko ya samu jari ko ko ya je ne su ci da iyaye ci da iyalansa sai waye gari abin babu wannan attajirin saboda yana son Allah sai ce ku yafe masa menene yasa yake fadar haka shine yace la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allah anhu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wannan bawan Allah dama abin abubuwan da mutane duk baki ɗaya tun Allah ya halitti duniya har zuwa karshen duniya mutane halitta duk ɗan adam ko aljani duk ɗaya ne menene ake samun bambanci har a kawo wa'yansu mutane ana buga misali shine ayyuka ayyukan mutane da suka da suka aikata na kwarai sai a zo a kwadaita mu mutane don su aikata waɗanda kuma suka yi miyagun ayyuka sai a zo a tsoratar da mutane don su guji irin waɗannan ayyuka kada wannan mummunan sakamako ya cin masu to sai Allah madaukakin sarki ya bada labarin waɗansu mutane sai innahum fityatun amanu bi rabbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim matasa ai ai matasa tun daga farkon duniya har a zo ana da kasa me yasa aka bada misali da waɗannan sai aka ce amanu bi rabbihim sun ba da gaskiya da ubangijinsu sun yi imani da ubangijinsu sun yi aiki na kwarai sai me menene karshen aya ce fazidnahum huda sai muka kara musu shirya to haka matasa yanzu ana bada labarin matasa ne dan matasa ko ko a'a dan aikin da matasa suka yi dan aikin da suka yi na kwarai to shine wannan bawan Allah da manzon Allah yake bada labarin shi za mu sake maimaitawa yace manzon Allah yake bada labari yace to au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuwa da gabanin ku akwai wani dan kasuwa akwai wani attajiri akwai wani mai hali abinda yake yi aikinsa shi kuma bayan Allah ya buɗa masa sai ba mutane bashin abinci ko kuɗi rancen abinci ko bashin akwai kuɗi ko kaya abubuwan da mutane ke bukata bayan ya ba su mm. dama mutum zai zo ya nemi aburin karance ko ba yana da shi ai ba da shi ko ya san da haka ya bayar to sai ya kalli halin mutum a cikin hali in aka ce sai dama matsatsi matsuwa ya ka matsuwa ya sa ya zai karbi wannan abin in aka ce ya biya kuma an dada matsanta mashi kai ku yara ɗan ku yara na ɗan kasuwa ku je ku je goge sunan shi ku ce masa an yafe mashi Allahu Akbar wa'anda kuma suke wanda ba shi da shi kenan wa'anda kuma suna da dan abin hannunsu in aka ya karbi abin sa yanzu ya kuma sun shiga halin wani hali kenan da ba su da shi sai ce ku yi ku yi musu sassauci maimakon sun karba mako mai zuwa za su kawo ko mako biyu ko karshen wata ko wata daya sai ce me zai hana ku kara miki wata biyu kin da wannan kuɗin ya sayar zai je ya sayar ya saya ya sayar kafin wata ɗaya wata biyu ya samu abin da zai mallaka zai dawo da kuɗin amma wanda ba da shi sai ce a yafe miki dan Allah menene ya fi haka inda ana iya aikatawa babun yace wani babi kuma idza bayyana al-bayyani wa lam yaktuma wa nasaha imam al-bukhari kenan dama al-qur'ani in kana fassara al-qur'ani kowace aya sai kaga ta kawo maka wannan a shigar da wannan cikin wannan a shigar to yanzu ya nuna mana halin ɗan kasuwa na kwarai mai hali na kwarai yaya yake hulɗa da jama'ar ta ƴan uwansa musulmai to shine kuma yake nuna mana kuma eh, mai sayar sayarwa wanda zai saya da wanda zai sayar menene ya kamata su yi tsakanin su har Allah ya sa albarka a cikin wannan kasuwanci cikin wannan kuɗin ko riba sai ce iza bayyana bayyani wa lam yaktuma in mai sayar da sayarwa suka bayyana aibin da ke cikin eh, hajar da za a sayar ba su ya aibin ba suka yi nasiha tsakanin su da Allah dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha addini baki daya shine nasiha me ce ce nasiha nasiha ita ce ka yi mu'amala da dan uwanka tsakaninka da Allah kada ka yaudare shi kada ka zalunce shi kada ka cuce shi kada ka yi wani abin da zai cuce shi dan manzo Allah ce la darara wala dirara mun gane ko to shine yake masu mai sayar da sayarwa in zaka sayar in akwai I_D a cikin abin sai ka bayyana masa in ka ɓoye duk abin da ka samu cikin na riba Allah zai ɗebe albarkan da ke ciki ya barka da takardun kuɗi su je su lalace ko su salwanci dan Allah ya ɗebe albarkar da ke ciki in ya zama na sai da sayarwa kenan aka ce kada ka zalunci dan uwanka dan Allah mai kashe cikin cikin irin zaluncin da ake yi a ma'aikatu da kasuwanci har ya kawo ayyasa kada ka cikin wani hali da ba shi da abin da zai ce sai ni ويذكر عن العجاء ibn khalid yace ana ambatowa daga wani mutum ne al'ajja ibn khalid qala shi yace mu ga yadda manzon Allah zai sayar da abu me yake kataba liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya rubuta min. هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء wannan shine abinda manzon Allah ya sayar wa addai ko ya saya wurin addai saboda shara ana ana fada ana nufin ya saya ko ya sayar duk kalmar na daukan guda biyu Allahu Akbar Ibn Khalid bai al muslimi muslima yace cinikin musulmi da musulmi la da'a babu cuta wannan abin da aka sayar ma in dabba ce ko bawa ne ba yadda ba wai yana da wani aibi bane ake neman kai da shi a'a an sayar maka shi ne lada'a ba shi da wata cuta tare da shi ba shi da wani aibi wala khibisa wala khubifat wala khubfatan ba kuma wannan bawan ba fandararren bawa bane da ya guduwa mutane sa yazo aka sai shi aka ga ashe ba mutumin kirki bane za a sayar a'a lafiya lafiya lafiyar sakalau wala gha'ilatan ba fasiki bane kuma ma'ana wannan ciniki da aka yi ma wannan bawa da aka sayar ma ko kuyanga ko wannan dabba wannan bawa ba wai mugu bane ba wai ba shi da wani aibi ba wai eh, fandararre bane ya guje wa mutane sa ne yazo kuma ba fasiki bane shi yasa ka sai abu ne amintacce ka je cikin kwanciyar hankali hankalin ka ya kwanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kenan qala qatadatu fata da shi ne ibnu bi'ama as-sujudi shi ya fassara manan al-gha'ila yake az-zina wa sariqa wal iba abinda yake cewa al-gha'ila shine zina da sata da fandarewa mutum bawa ya fandare gidansa wa ibrahima aka ce ma ibrahimu ibrahimu nakhai inna na, nakhasina wa'yansu mutane dillalai da suke sai da dabbobi yusammi ariya na wasu na. wannan riwayar humaidi ita ta fassara wannan kalma ta fassara fassara wacce take ta fito fili yace abin da yake kasancewa shine akwai wasu dillalai da suke sai da dabbobi to sai ya ambaci yana da gida yana da stable stable ko gareji gareji in yanzu ne sai da motoci ka sai gareji in dabbobi ne yana da wurin sai wurin daura dabbobi to wannan wurin daura dabbobi sai ya ambace shi sai wannan wurin sunan shi Khurasana wannan sunan shi Sajistana ba ya sa musu suna ba to in ya kawo dabbobin kasuwa sai ce waɗannan daga kurasana suka fito daga Sajistana duk wanda zai saya ce ya sammanin dabbobin an fito da su waje ne sai kara jin sai ga kara kwaɗayin san abin daga nan kuma tajlisi ya yaudarar sayayi. yayi kamar yanzu mutum kana sai da motoci garejin ka wannan sai ka sai wannan kwatano wannan belgium motar ka kuma ta najeriya ce da ka ɗauka ka je wurin sayarwa sai ka ce yanzu yanzu aka ɗauko ta daga belgium ko ko daga daga kwatano duk wanda zai saya zai mata san dan Najeriya ne yar Najeriya ce ko san an kwatano to dama akwai bambanci tsakanin motar da aka shigo da ita yanzu da motar da sai wata da nan ko shekara duk sa da su samu motoci da kwatano ko Belgium salansa motar sai kamar kofin shan ruwa ba abin da yake ciki in duk wanda ya ka mota ka duba ka gani ran da motar ka shigo za ka salansa kamar ka dauka ka nemi ruwa ka sha in kai mako a gurin ka kana sa man fetur a cikin Najeriya da bakin mai sai salansa ya canza sai sa motar da aka shigo da ita yanzu ta fi lafiya za ka sai ta watakila ta shekara goma inda ake yi ake amfani da ita amma in ta shigo ka daga man da ake sawa man fetro an hada da kananzir an hada da gas an hada da menene in ka sa sai zai bata ma inji sa'annan baki mai kuma ayi hada an hada sa'annan kuma hanyar da kake tafiya wannan mota da aka tsira ta bata tafiya hanya irin wannan da ta so aka sassa ba duk gashi nan ga rauna ba su a kankantin kwami ka gani ya yadda ya zama daga ga nan yan awaki ga nan duk hanya daga nan zuwa fage daga gandun albasa tun daga farko har zuwa karshe ga duk yadda hanyoyin su tafi kana tafiya motar ka sai ta fada rani daga nan sai a ce wannan abin ya kusa ta kwance wannan abin ya kwance kana tafiya a ce driving shaft ya kwance duk abubuwan da yake kawa saboda rashin kulawa da hanyoyi wannan mota tun da aka kera ta tana tafiya daga cikin Germany ba ta taba tafiya cikin irin wannan hanya ba akwai wani malami mu Dr. Mahmud Mira yake ba mu labari a lokacin muna karatu jami'ar Islamiyya wani mutumin Almani Khalid Al-Almani musulmi ne sunan Khalid yazo yana karatu sai suka tashi za su Almani shi da wannan mutumin Suriya da ba daga Madina za ka Germany babu wata wahala in ka tashi ka bi Tabuka sai ka je ka shiga Sham sai Turkiya ka shiga Europe kenan sai ka je Germany suka je da motar su tun daga Madina har Germany wannan Khalid Almani dama cikin German aka haife shi yana zaune wannan malamin mutumin Suriya ne suna tafiya sai buga horn sai buga busa ya buga horn wannan mota sai duk gari suka warware suna kallon sai yana mamaki menene sai wanda ya zauna yana mashi dariya yace ai cikin zamani babu gafon kana tafiya babu dabba da zaka zo ta keta babu mota da zaka zo maka babu kana tafiya ka ne har ka tafi inda zaka me yasa zafi zaka buga hon yace shine mutane suke mamaki me yasa ka buga hon kowa yana kallon ka ma'ana ya gida dan shi kenan to shine in kana da waɗannan kana da garejin ka sai ka ce wannan garejin kwatano wannan belgium in ka dauki mota ka kai wurin sayarwa sai kai mutane yaudara ka ce wannan yanzu daga belgium take ko kuwa daga daga kwatano kai kana nufin garejin ka me saya bai san ka yaudare shi ba sai tsammani yanzu yanzu aka shigo da wannan motar sai ya saya wannan yaudara sai mutane suke akwai wani mutum da jimawa kusan nan jihar Sinai Sixty muna can gana ana wani babban mutum ne yana nan har yanzu ba ran son mu kira sunan shi ba in zai fito gida sai ya tuna kasa ya tara kasa gidansa in ya fito ya zo kasuwanci aka tara jama'a sai ya musu wani ya faɗi musu abin ba gaskiya ba ya ce in abin na faɗa muku ba gaskiya ba ne abin na tara gida duk ya watsu to jama'a kuma sai su ya waye yake mutum da iyalansa da dukiya da komai da komai ya ce abin ya tara gida ya watsu sai kaga sun yarda cewa gaskiya ya faɗa in ba haka ba menene ke gidan shi banda dukiyarsa da iyalansa daga nan shi kullum zai fita sai tara kasa ya tura kasa ya je musu magana ya ce wannan abin da na faɗa in ba gaskiya bane in ƙarya nake muku da abin da na tara gida ya wasu to haka shine wannan Ibrahim an da aka faɗa masa aka ce wa'ansu dillalai sai su ambaci wurin daure dabbobin su wannan yake sirisana wannan a kurasan sa'an na ya ɗauko dabbobin ya kai kasuwa wurin sayarwa sai ce wannan daga sajistan yake wannan da kurasan mai sayarwa sai tsammanin dabban afido da yake waje ne da dama duk inda kake in aka ce abin da yake wajen garin ka ta sai sai sai sai ma'ana yayi masa ƙarya kenan to shine sai Ibrahim an-Nakhai فيقول جاء أمسي من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة معناه yana musu tajlisi kenan yana musu ƙarya kenan wa qala uqbat ibn amir la yahillu limri'in yabi'u sil'atan uqbat ibn amir yace bi halakka da mutum ko wane ne shi zai sayar da wani abu wata haja ya alamu anna hada an illa akhbarahu duk sa'an da ka sayar da ko menene mota ce dabba ce ko menene haja ce in akwai aibi sai ka bayyana wannan yana da aibi shi ne ake bada labari wani cikin salaf da in zai sayar da bawa sai ce mai yashari wali abdu laysa lahu aibun illa wa huwa munafiq mai yashari ma'ana hadha tawqidul eh, zamm bima yashfi'u al-mar'i kenan ko mai yashari wali abdu laysa lahu aibun illa wa huwa munafiq da wani aibi ya fi nifaka قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح عن عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakimi dan hizam Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi yace al bayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa yace mai sai da sayarwa suna da zabi matukan basu rabu ba yanzu na sai dan ma ko ka sai dan min na karba ko ka karba to matukan ba mu rabu ba ina da zabin ce a'a ba zan saya ba na fasa ciniki ko kai da ka saya ka ce a'a ba ka sayar ko ko a'a matukan ba su rabu ba to in aka rabu da jiki to shine babu khiyari kenan Hauka qala hatta yatafarraqa ko cewa ya har sai sun rabu fa in sadaqa wa bayyana in su duka suka gaskata suka yi gaskiya suka bayyana aibin da ke tare da abin sayarwan burika lahuma sai Allah ya sa musu albarka a cikin kirkin nasu Allahu shi bai ihma wa in katama wa kazaba in suka koyi aibin da ke ciki ko ni da zan sai dan ma ko kai da zaka sayar abinda na bakan akwai aibi ban nuna maka ba ko kai abinda ka bani mu dama ai shirki musanya ake yi abinda kai ka bani kai ma akwai aibi baka bayyana min ba duk sai Allah ya ɗebe albarkar ciki ya bar mu da takardan kuɗi ko ko abu mu je ba shi da albarka wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima in suka yi ƙarya suka bo boye aibin da ke ciki sai Allah ya shafe albarkar da ke cikin tilkan cikin nan sai a ne kayya ana tara dukiya masu ɗimbin yawa sa'annan kuma a rasa me ake yi da su babu bai'il khilti min at-tamri yace babin da ke bayanin hukuncin sayar da hadaka na dabino a hada dabino wannan rabbe wannan babba wannan mai kyau wannan mara kyau ko sa'annan ga wannan tsantsan masu kyau ne babu ko mara kyau guda a ciki to yaya za a yi shine qala haddathana abu nu'aym qala haddathana shayban an yahya an abi salama an abi sa'id yace mun kasance ana ba mu dabino waɗanda suke ba an su da masu kyau da mara kyau kunna sai in duk wanda ke mallakan dadino mara kyau din nan sai kawo mudu biyu sa'i biyu ya bayar ya karbi dadino mai kyau sa'i daya فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله في رادة أمين شان الله سبت أغريش يتي لا ساعين بساء ولا درهمين بدرهم كدا أسير دا ساعي بيو أكر ساعي أي كوكو أبار درهم بيو أكر درهم أي ما تكن حنو ني دا حنو وترات سيا يزاعي سيما زن الله تي كي دا كي دا دين دا باشي دا كيو كو أبين دا باشي دا كيو بازاك باير دا مودو بيو كربي كيو مودو أي با يا يزاعي سيتي كسير دا مرة كيو kudin da ka samu a ciki sai ka sai mai kyau yadda ya kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan mm. haka ya haka ya nuna ma Bilali da Bilali yake zuwa ya sayar abu biyu ya karbo ɗaya manzon Allah ya yaya ina ka samu wannan abu mai kyau sai ce ai muna sayar da mara kyau ne guda muna ba da mara kyau ne biyu mu karbi ɗaya sai manzon Allah ya ce a'a ba haka za ka yi ba abinda kake da shi mara kyau ɗin ka sayar da shi kudin da ka samu a ciki sai ka sai mai kyau yadda ya kama saboda kan riba ya shiga a ciki babu ma fila fil lahami wal jazzari yake babin abinda aka faɗa cikin falalan yin aikin ma'ana musai da nama ko yanka da fida shikenan a bahaushe duk sai ce muku mahauta ko da mai yanka da fida da mai sai da nama duk mahauci ne ko to amma laraba akwai allaham shine mai sai da nama wal jazzar sune masu yanka su fiɗe wa'annan siga fa'alun at-tammaru an-najaru al-lahamu al-kaza kaza duk ba ana nufin sigal mubalaga bane ana nufin da shine nisba ne ala haddi qawli ibn malik fi alfiyatihi على حد قول مالك آه وفعال فعل في النسب أغنى عن الياء فقبل من قال معنى وفعال فعل wa'annan siga ana sa su a mai da su nisba sai ya zamo kamar najjar aizin nijara ba wai siga mubalaga bane wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il haka yazo yazo wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il kinnisa bi azna anil ya faqbil yace da fa'il fa'al fa'il duk sun zo ana sa su ai zamo nisba sai zamo aka tafiyar da shi hakanan. nan yasa aka ce najjar ana nufin zi najjara tammar samman zayyat wa'annan duk ana danganta su masu wannan sana'a su ake kira hakanan ba wai ana nufin siga mubalaga bane to ma'ana kada mutum ya zauna hakanan ba shi da sana'a ko da menene za ka yi za ka je ka yanka ne ka yi fida za ka je ka sayar da nama ne ko menene to za mu ga istinbatin imam al-bukhari ta ina yayi istinbatin cewa eh, mahauta mahauci shi ma kudin sa halal ne in ya bi shari'ar musulunci cikin aikinsa za mu gani daga imam al-bukhari mm. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال يتي جاء رجل من الأنصار يتي ولم تنسك مكان مدينة يازو يقنى أبا شعيب أنا أنا يمشي الكنيا دكيوا أبو شعيب فقال لغلام له قصاب kassab shi ma mai sai da nama kenan mahauci kenan sai ya ce ma yaransa mai sai da nama اجعل لي طعاما يكفي خمسة يا من أبنتي لزي اسم تنبير fa inni uridu an ad'uwa nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khamisa hamsin. yace ma yaransa da yake sai da nama kai ka shirya muna ne yaron ka shirya muna abincin da zai kai zai ishi mutum biyar saboda ina son na gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai ci abinci fa inni qad yace saboda na ga alaman yunwa a huskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa nake kai nan abinci fada'ahu sai aka je aka shirya abinci sai ya kira su ya kira manzon Allah da wa'ansu mutum hudu kenan suka zamo biyar to lokacin da ya gansu su hudu kenan game da manzon Allah biyar lokacin da aka shirya abincin mutum biyar aka je a kira su manzon Allah wani kuma sahabi ya zo su manzon Allah ana tattaunawa su za a yi ce masa za a yi jira da aka zo aka kira sai suka tashi baki ɗaya suka tafi manzon Allah kuma ya san su hudu da game da shi su biyar aka kira to ga wani ya zo ya karu a kansu fa ja'a ma'ahum rajulun sai wani mutum ya zo tare da su da suka kai gidan wanda ya gayyaci manzon Allah a ci abinci din liyafa in fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma mai gidan da ya gayyace su ci abincin inna hadha qad tabi'ana wannan yana tare da mu gashi ya zo tare da mu fa in shi ita anta azana lahu fa azan lahu in ka ga dama ka ba shi izini ka ba shi izini ya zauna wa in shi isa an yarji a raja'a in mm. kuma kace ya koma sai ya koma babu damuwa Allahu akbar fa qala la bal azin qad azintu lahu sai a na ba shi izini shi ma ya zo Allahu akbar ina mahallin istishhad na Imam al-Bukhari ij'al li ta'aman ah, ya isa zama mahallin istishhad wanda yayi abincin menene sana'arsa mahauci ne ko daga ina ya samu kuɗin da a ce haramun ne manzo Allah ba zai je mahallin eh, mahallin Imam al-Bukhari ke da a ce ma'ana dukiyarsa haramun ce manzo Allah ba zai je ci abincin sa Allahu akbar hmm. akan makalla yanzu sunan masu tafiya babu da ke bayanin boye aibi a cikin abin da za a sayar ko karya wani illa yake wani wace illa dukiyar kasuwancin abin da aka samu cikin wannan kasuwanci shine ya kawo hadisin da muka karanta qala haddathana badal ibn muhabbarin قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من الله إرادة أن الله ثبت أجريتي قال يتي albayyan bil khiyari me masu cinikayya guda biyu ne sai da sayarwa suna da zaɓin su warware cinikin malam ya tafarraka matukan bayan an kulle cinikin ba a rabu ba amma har aka kulle cinikin na saya na saya dan ma ga kudin ka na ɗauka na tafi ka shi ma ya tafi to ciniki ya kullu ba wanda zai zo ya ce a'a sai dai in akwai wata illa wata yaudara da aka yi a boye aw qala hatta yatafarraqa fa bayyana in suka gaskiya suka bayyana gaskiya cikin sana'a burika lahuma sai a sa Allah sa musu albarka a cikin cinikin su fi bai ihima wa in katama in suka koyi wa kazaba suka yi ƙarya muhikat barakatu bai ihima sai a shafe albarkar cinikin su sai su je babu albarka a cikin abin da suke babu qaulillahi ta'ala barin fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya ayyuhal ladzina amanu Abdullahi dan Mas'ud yace duk sa'an da kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu kaji Allah yayi kira yace ya ayyuhal ladzina amanu to ka bada kunninka ka bada aron kunninka wani alkhairi za a shiryar da kai kai ko wani sharri ne za a nuna maka guje Allahu akbar ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la ta'kulur riba kada ku ci riba azafan mudafa ninkin ba ninkin wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna saboda ku samu tsira ya kasance yadda suke yi sai mutum ya baka baki in lokacin biya ya kai sai ce ko ka biya yanzu ko na kara ma ajali na kara ma riba in lokaci ya kai kuma ya ce ko ka biya ko na kara ma shi ne Allah ce la ta'kulur riba kada ku ci riba har abadan komin kankantar riba a azafa fatan, ninkin ba ninkin ba yana nuna cewa riba in bai zama ninkin ba ninkin ba ya halatta riba komin kankanta sa haramun ne za mu zo mu ga illar da ke illa da ke haifarwa din daga duniya har lahira har cikin kabari har lahira babu akilin riba wa shahidihi wa katibihi babin da ke bayanin mai cin riba ma'ana mai hulɗa mai mu'amala da riba hmm. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال yace an karɓo daga Abu hurairata. Allah ya kara masa ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamani? wallahi rantsuwa manzon Allahu muwaffa'atun lil qasam kenan ko wallahi ya'tiyanna bi nun at lallai tabbas dahir ɗari bisa ɗari wani zamani zai zo ma mutane la yubalil maru mutum ba zai damu ba bima akaza almala ta ina ya samu dukiyarsa amin halalin amin min haramin halal ne ko haramun ba abin da ya masa zafi shi ne ya tara dukiyar sai da manzon Allah ya yi rantsuwa yake wallahi wani zamani zai zo saboda lalacewa da rashin fahimtar addini da son tara abin duniya sai mutum ya waye gari ba abin da ya dame shi shi dai tara dukiyar ba ruwan shi halal ne ko haramu to wannan ma daɗi kan haka ma yanzu abin da ya faru shine wallahi tallahi mutum ba baya jin daɗin kudin halal kamar yadda yake jin daɗin kudin haramu ya fi son ma kudin ya zama haramu saboda zuciya ta riga ya take kace ta lalace rana ala qulubihim ma kanu haka zuciyar dan adam take manzo Allah ce duk sa da dan adam ya sadi Allah sai ayi digo akan zuciyarsa a duka tawada ayi digo baki in ya saba kuma ya sabo kuma ayi digo in ya tuba ya bari ya daina sai a goge amma in ya isa ba sabo sai a diga in ya sabo sai a diga haka za a ta diga masa har sai zuciyar ta rufe to su manzo Allah ce fa zalikumur rain abinda ake ce ma rain kenan duk sa'an da zuciyar dan adam ta kai wannan lokaci baya tsoron Allah baya tsoron abinda zai faru ba ruwan shi da lahira sai ce mun ci lahira in aku mun in an je lahira mun biya kada Allah ya nuna maka biyan bashi lahira to ne rainu duk sa'an da zuciyar dan adam ta kai wannan lokaci sai ya kai abubuwa masu ban mamaki kai kana ganin kada ma ya sababo maka masifa shi hankalinsa sa kwance ya ce kwana ya tashi lafiya lafiya hayyan wa afiya ko ah. bai san menene ke ba lokacin zuciyar ta kai ai mata khatama Allahu ala qulubihim ai mata khatim ma'ana rana ala qulubihim ya kai ajir rainu ta inda baya shayen komai baya jin tsoro komai dan bai san menene ke tafi ba zuciyar ta riga ta ke kace Allah ya kiyaye amin sannan ke babu akil riba babin da ke bayanin mai cin riba ba wai lalle sai ka ci riba ba ko riga ka sa ko gida ka ɗin kai kai kai ko mota duk hulɗa da riba ake nufi abin da yasa ake tabiri abbarawa da akin saboda dukiya in an samu dukiya farko abin da ake a ciki yasa yake fassarawa da annan wa zamin babin tabiri bil juz'i kenan ko wa shahidihi da mai riba wa katibihi da mai rubuta riba to sai malamai suka ce mai shaidawa din ya kasu kake biyu in ya zo ne ya ce da mu'amalar riba don ya je tabbatar cewa riba suka yi wannan ba cikin wannan amma ya yi shaida ne don ya tabbatar shi ma aikin sa shi kenan yana ciki kenan wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki allazina ya'kulu allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la na, illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalik بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في إمام البخاري في دجات آيوين يسكتوا في الربا يأي مغانا أي قد أتكيتن تكيتاوا أبين ديزوشيني يازو كاركين سورة البقرة suratul bakara din da mutum zaka iya haddace ta ka fahimci menene ke cikin ta duk alqur'ani shauran sai ma saukin fahimta duk wani abin da dama da ita aka fara in ka haddace ta ko ka fahimci suratul bakara sosai abin da ke ciki eh, suka ce sai mutum ya shekara bakwai yana karanta suratul bakara don ya fahimci abin ke ciki in ka fahimci duk abin ke ciki sauran abin da ke cikin alqur'ani duk za saukin fahimta mm. to karshe karshen suratul bakara shine Allah madaukakin sarki ya kawo mukarana tsakanin waɗanda suke ciyar da dukiyar su halal da waɗanda suke tara dukiyar haramu sai Allah madaukakin sarki ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آية تزور تفرقوا كنا يسي وإن سكي سير بالليل والنهار da درانا sirran wa alaniyatan a ɓoye ko a bayyane suka yi saboda Allah ma'ana ana kwaɗaita ma kenan in ta kama ka ciyar da dukiyar a bayyane ka ciyar in ta kama ka ciyar a ɓoye ka ciyar yaya za a ci an ciyar a bayyane ambaliyar ruwa ya je ya halaka ƴan uwanka musulmai ko jigawa suke ko kaduna suke ko bauchi suke ko menene ka ɗebi dukiyarka ga mu kungiyar ga mu jama'a kaza ko kungiya kaza mun je ga kuɗin mu mun bayar an taimaka duk kungiyoyi ba wanda ya sai kungiyoyin 'yan kasuwa kaɗai muka ji sun baya ko ina sauran kungiyoyin addinin musulunci amma za su tara fita da shi waje ko ga ƴan uwanku suna mutuwa manzo Allah ce wa bi man ta'ulu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta kama sai a je a bayar wannan ba za a ce ta kama ne a bayar dan mutane su san an bayar kada wanda aka ba su je su batar da shi in ta kama ka ciyar bayyane ka ciyar in ta kama ka ciyar a boye ka ciyar saboda Allah shine Allah madaukakin sarki ce falahum ajruhu suna da ladan su mai dimbin yawa inda rabbihim ma'ana limamin garinku ko sarkin garinku da aka amince da shi aka ce kana da abu a wurin sa zaka bi kakan wani abu balle a ce inda rabbihim yana wurin ubangijin su aka dangata su rabbihim aka dangata su zuwa Allah madaukakin sarki shine ubangijin su kuma aka zabi kalmar rabbu ar-rabbu shine al-murabbi ma'ana shi ya baka wannan dukiya wala khawfun alayhi ba sa jin tsoron cewa za a tawaye musu lada ko da dan kankani ne wala hum yahzanuna sa'annan kuma ba za su yi bakin ciki ba tun daga duniya har lahira har abada to da aka gama wannan aya sai aya ɗaya ta zo kuma bayan su tace allazina ya'kuluna riba wa'anda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba daga kabarin su ranar lahira illa kama ya kumu labi ya min almas haka ce in aka wayi gari ranar lahira farfajiyar lahira kowa zai tashi yau mai yakhuduna min al-ajdath sira'an za kowa zai fita daga kabarin sa za shi zuwa wurin mahshar kenan to aka ce alaman masu cin riba ana ta kowa na ta kama hanya za shi su ba zai yi ba da ya tashi sai ya faɗi sai tambaye sai ya jawo sai ya faɗi da ya tashi sai ya faɗi yadda ka san wanda kamar mahaukaci ko mai ciwon famaduwa ko wanda aljani ya buge ne Allah ya ce la yaqumuna ba za su taba tashi ba cikin kabarin su illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min almas sai dai kamar mahaukaci ko bugagge ko mai ciwon farfadiya ko wanda aljani buge min almas saboda me wannan ba azaban kenan ba fa wannan duk ba azaba bane wai alama ce na ku jama'an farfajiyar kiyama ku san cewa wani da wani hudu ne masu cin riba ba a je wurin azaba ba ko alama ce na ga masu cin riba to da wannan kadai take azaban aika ita kunya to me shari kenan ko yanzu za a je wurin azaba wannan alama ce da za a san za a gane su da su zalika saboda wannan ya faru saboda me bi annahum qalu ai saboda bi sababi annahum qalu al bai'u mithlu riba yo menene bambanci tsakanin ciniki sai da sayarwa da riba zaka saya ne ka sayar ka samu riba sun mu ma kudin mun baya ne rance muka karo riba to sai aka ce musu duk kiyasi duk duk azanci da ya karo da nassin alqur'ani ko nassin hadisi ana ce da ki fasidul itibari duk duk azanci duk wani abin da aka tabbatar ya sabani ya zo ya karo da ayan alkurani ko hadisi dama malaman usulu suna ce da shi fasidul itibari watsar da shi ake ba aiki da shi kiyasin da kuka yi lalatacce ne fatacce ne dan me yake wa ahalla al-bai'a wa harrama riba Allah ne ya halatta cinikayya sai da sayarwa kuma ya haramta riba to mu ji abin da za ku ci faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda gargadi ko wa'azi ya zo masa daga ubangiji fantaha sai ya daina ya bar ciniki da riba duk wa'anda ba su da ya bayar yace a'a yanzu a dawo min da kudi na ba na daina riba yanzu daga yau na daina riba falahu ma salafa yana da akwai jarinsa da zai karba abinda ya wuce kuma lokacin jahiliya ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarin riba ta zama haramun har abada yana ga Allah madaukakin sarki ko ko a'a al'amarin ta ko Allah ya yabe masa ko ya kama shi ila Allah yana wurin Allah madaukakin sarki wa man ada wanda kuma ya koma cikin mu'amala da riba fa ulaika ashabun nari wancanan ka sune mazuwa wuta kum fiha khaliduna za su dawama a cikin wuta sa'annan sai Allah ya ci gaba da cewa yamhaqullahu riba Allah yana murkushe riba yana yana tafiyar da albarkar dukiyar da ke cin riba wa yurbi sadaqat sa'annan ya albarkaci dukiyar da aka tara halar aka yi sadaka aka yi zakka da su wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah madaukakin sarki baya son dukkan mai kafirci mai laifi kaffarin da asimin ba ana nufin shi ga mubalaga bane kulli zi kufrin wa zi ismin Allah ba idan kuka ce sigatul mubalaga laysa ala babiha sigatu eh, sigatul mubalaga laysat ala babiha dan kace mai yawan kafirci to me me kafirci kadan shi Allah yana son sani a'a sai kace Allah baya son dukkan kafiri ne laifi sannan sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu lallai tabbas waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na gari dama dukkan aiki ba zai zama na gari ko karbabbe wurin Allah sai ya koyi sharuɗai guda biyu ya zama tsakanin ka da Allah kai babu ya babu sum'a sa'annan kuma wa ka koya ka yi koyi da manzon Allah ne cikin wannan aiki ma'ana wannan abin da kai daga akwai tambarin manzon Allah kai wa'annan sharuɗai guda biyu duk sa'an da aka rasa shar'i daya ba za a taba ce ma aiki ya zama amalu salihun ba eh lalle wanda sai ai imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littafansa da kadar sa'annan in aka ce amanu ma'ana magana ce ya kunshi maganganu ne da yawa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa amil salihati yasa da'iman sai ake kuka yi imani ba nan aka tsaya ba ba a ce su suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da manzansa ko suna kaunan manzan Allah suka yi mummunan aiki ba aka ce wa amilus salihati sai kuma an hada da aiki na gari aiki na gari kuma aka sai aka bayyana aka ce wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atau zakata suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim aladan suna nan wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba za su ji tsoron a tawaye wani aiki da suka yi na kwarai ba kuma ba za su yi bakin ciki ba sa'annan sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ittaqullaha ku tsarki Allah ku ji tsoron Allah wa zaru ma basiya min riba in kuntum mu'minina sa'annan ku daina ku dakatar ku bar abin da ya sauran daga riba in shar'iyya kenan ko in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne kika ku mu'minai to daga yau babu riba kuma kuma manzo Allah ya aje ka'ida man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awwadahu Allah ma huwa khairun minhu ka gwada ka gani fa in lam taf'alu in ba ku aikata abin da aka ce ku yi din nan na barin riba ba kuka kiya a'a sai mun ci riba a'a sai mu yi mu'amala da riba dan business kenan mai sanyi babu wahala ka saka kuɗinka sa'annan a tara ma tsakanin lokaci kaɗan ka tara dukiya mai ɗimbin yawa sai Allah ce fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi kun yi kuwa kun kela ku sanar ko ku sani cewa kun shiga yaki da Allah da manzansa waye zai iya yaki da Allah da manzansa imamu malik yace na karanta alqur'ani tun daga farko har karshe ban ga wani laifi wani zunubi wani sabon Allah da aka yi miki wannan irin narko Ko kamar ne cin riba ba aka ce ka fito ku yaki da Allah da manzansa wane kai kai ta wa in tubtum in kuma kuka tuba kuka daina falakum ru'usu amwalikum jarin na nan za ku karbi jarin ku la tarlimuna wala tuzlamuna ba za ku yi zalunci ba ba za a zalunce ku ba wa in kana zu usrati wa'anda kuka ba ba su suka din in ya zama wanda ba shi da hali ne fa naziratun ila maisara ku taurake ku taurare su ku dakace su ku tsokace su har zuwa lokacin da Allah zai hore musu wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna kuma ba ku yi sadaka da dukiyar ku sai ku yafe musu ko ku ba da sadaka shi ne ya fi muku alheri amma da sharafin in kuntum ta'lamuna sai in kun san cewa wannan shi ne ya fi muku alheri hmm. bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa nan duk baki daya ka tara ribar ka tara dukiyar haramun ka yi rubda suke ka yi kwangilar karya ka yi bocan karya ka yi mulki ka samu abin da kake so duk ka tara abin da kake so karshe inna rabbaka la bil mirsad sai Allah yake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku tsorki ku ji tsoron wata rana da za ku koma wurin Allah wane ne zai daga hannun sai ce shi ba cikin wannan dokar duk abin da kake ciki wata rana sai a ce gashi nan ka koma ga Allah madaukake sarki hmm. shine Allah ya jawo hankalin sai ce ku yauma duk abin da kake ciki na tara dukiya na zalunci na barna na mulki ta kama karya ko me kuke yi yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ayar da Allah ya cike ayar riba da ke zakin riba da yake nan da ita shi ita kenan ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin ta zuwa ga Allah madaukakin sarki ثم توفى كل نفس ما كسبت sa'annan a cika ma kowa ma'aunin sa abinda ya aikata wahum la yuzlamuna sa'annan ba za a zalunci kowa ba duk abinda kaje ka wa ma tuzzauna illa ma kuntum ta'maluna وما تجزون إلا ما كنتم تعملون والله تالله da ake rayuwa ba za ta yi ba sai da riba ba sai da riba wallahi Allah ba zai taba haramta riba ba da a ce ba za mu iya yin rayuwa ba za mu samu kyau tattalin arziki sai da riba to Allah ba zai haramta riba ba in ba haka ba Allah ya zalunci mutane kenan kuma Allah ba azzalimi bane wa ma rabbuka bizallamin lil abid wa ma zalamahumullah walakin kanu wa ma zalamnahum walakin inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah baya zalunci da a ce rayuwa ba za ta tafi ba sai da riba Allah ba zai halatta riba zai haramta riba ba sai dai ma ya halatta ya nuna ga yadda za a yi tunda Allah ya haramta riba ba yadda za a yi rayuwa ta yi kyau ko ta yi albarka ta yi alfano ana mu'amala da riba duk masu hulɗa da riba ka kalla ka gani yaya suke karewa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر يتي لأك سوكر دواء إن آيوين كرشن بقرة في منزل الله يكرن تامسو فأن يحرم مسلاتي فأن منزل الله يحرم تشنكين جيا قال حدثنا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين من ذا الله في هذا مثل الله ثبت على ناجا a daren jiya wa'yansu mutane biyu ko an nuna mini an gwada mini wa'yansu mutane biyu ko na ga wa'yansu mutane biyu fa aka eh, yani suka zo min fa akhrajani ila ardil muqaddasa sai suka ɗauke ni suka fita suka kai ni wata kasa tsarkakakkiyar kasa fantsalakna hatta a ataina ala nahri yace muka tafi har sai da muka zo ran wani kogi ko korama ko ruwa min jami Korama na kogi na jini duk abin da ka sani ruwa ko korama ko kogi ko mene ruwa ka ka sani yana gudana ko to wannan kogi ne ko korama na jini fihi rajulun qa'imun a cikin wannan kogi ko korama na ko teku na jini din akwai wani mutum tsaye a ciki wa ala wasatin nahari rajulun baina yadayhi hijaratu sa'an akwai wani mutum tsaye sa'an nan kuma akwai wani mutum daga can shi ma yana tsaye da duwatsu فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر wannan da ke dauke da duwatsu wancan in zai fita sai sake jifan shi sake komawa a cikin wannan kogi na jini din shi ya wurgi bakinsa ya dauki babban dutse ya wurgi bakinsa ya jefi bakinsa ya sake kada shi a cikin jinin din faraddahu haifuka na sai sake komawa da shi inda ya fito inda ya kasance faj'ala kullama ja'a li yahruja rama eh, rama fi fihi bi duk sa'an da wancan zo zai fita sai a wurgi bakin sa ayi wurgi da babban dutse a cikin bakin sa fayarji'u kama kana fa qultu manzo Allah sai ya ga wannan al'amari ya ga mutane biyu ɗaya cikin jini kogi ko rama na jini ɗaya kuma yana jifarsa da dutse in yana fama ya fita sai wurge shi da dutse a bakinsa sai manzo fa kultu sai manzo Allah ce ma haza menene wannan kuma wane ne wannan kuma fa qala sai ce allazi ra'aytahu fin nar min nahri sai waɗanda suka zo suka ɗauke shi nan tabbas mala'iku kenan ko sai suka ce wanda ka gani a cikin jini jina jina ɗin ana wurge sa da dutse akilun riba mai cin riba ne babu mukilin riba babin da ke bayanin mai ciyar da riba mai ciyar da riba malamai suka ce wanda yake tara dukiyar riba ya ciyar da iyalansa da matarsa da ƴaƴansa da jama'arsa wasu malamai kuma suka ce da wannan da kuma wanda ke bayar da riba akan son ransa